Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango 200.5 haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Laraba 21 ga watan Satumba shekara ta 2016 ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar wanzar da zaman lafiya ta duniya ga kanan labarai. jami'ai a amurka sun tuhumi mutumin da ake zargi da kai harin bom haifaffen kasar afghanistan ahmad khan rahami wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ce an kashe mutane akalla 44 a jamhuriyar demokaradiyyar congo a tashe-tashen hankulan da aka yi cikin kwanaki biyu sannan ɗan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump da ta jam'iyyar democrat hillary clinton sun ci ciki juna jiya talata kan batun yaƙi da ta'addanci kanun labaran kenan yayin da ake bikin ranar wanzar da zaman lafiya ta duniya Shugabannin kasashen duniya suna birnin New York inda suke gudanar da taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka bayyana a matsayin mai matukar muhimmanci. Muhimmancin shine sanin menene addamuwar ƙasa sannan kuma ya za a yi a haɗa kai idan wata ƙasa tana da matsala to in ka matsa gaba za ta shahi nahiyar ta fito idan ta shahi nahiyar ta fito za ta shahi duniya gaba ki daya sai ku kasance tare da mu sahaba imam aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiya kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari Assalamu alaikum ga labaran. Jami'ai a Amurka sun tuhumi mutumin da ake zargi da kai harin bom. haifaffen ƙasar Afghanistan Ahmad Khan Rahami. Tuhumar ta hada da ɗana jerin bama-bamai a New York da New Jersey cikin kwanaki uku da suka gabata a wani al'amari na ta'addanci. tuhume-tuhumen da ake ma rahami sun hada da wani zargi cewa ya yi yunkurin amfani da makami mai barnar gaske dama an tuhumi matashin da yunkurin kisa saboda musayar wutar da ya da 'yan sanda a new jersey a yanzu yana asibiti inda yake murmurewa daga harbinsa da aka yi da bindiga lokacin da ake kokarin kama shi labarin tuhumar matashin mai shekaru 28 da haihuwa ya biyo bayan bayanin tuhumar bincike wato hukumar bincike ta FBI tun da farko a jiya talatar cewa ta yi ta nazarin take-taken rahami shekaru biyu da suka gabata to amma bata samu cikakkun hujjoji na kaddamar da faɗaɗɗen bincike a kansa ba hukumar ta FBI ta ce ta gudanar da bincike kan rahamin a shekara ta 2014 ne bisa ga bayanan da mahaifinsa ya raɗa mata wanda ya ce shi fa ya damu da yiwuwar alaka tsakanin ɗan nasa da wasu masu tsaron ra'ayi hukumar ta ce to amma a yayin ganawarsa da tawagar masu bincike sai mahaifin rahamin wato muhammad rahami ya canza labarinsa ya ce shi dama ya damu ne saboda ganin yadda ɗan nasa ke hulɗa da wasu 'yan iska da miyagu hukumar ta ebi ta ce to don haka sai ta yi nazarin harkokin ɗan kawai kuma ba ta samu wata hujja ta kaddamar da bincike mai zurfi ba lokacin da hukumar ta FBI ke bincike a shekara ta 2014 rahami na tsare saboda zargin ya daba ma dan uwansa wuka wata ƙungiyar rajin kare hakkokin bil'adama ta ce an kashe mutane akalla 44 a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a tashe-tashen hankulan da aka yi cikin kwanaki biyu sanadiyar zanga-zangar adawa da shugaba joseph kabila Ƙungiyar rajin kare hakkin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce ta samu sahihan bayanai cewa jami'an tsaro sun kashe mutane akalla 37 tun da aka fara zanga-zangar ranar Lahadi. shugabar sashen binciken ƙungiyar a Congo, Mrs. Ida Soya, ta gaya wa murya Amurka cewa akasarinsu an kashe su ne lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta a cincirindon masu zanga-zangar. ta ce an kashe sauran ne lokacin da wasu mutane ɗauke da makamai suka banka wuta mashalkwatar jam'iyyun adawa da dama Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce ta kuma samu rahotanni masu tushe cewa masu zanga-zanga sun kashe 'yan sanda akalla shida da kuma wani magoyin bayan kabila tare kuma da wawushe wasu kantuna da caji ofis ɗin 'yan sanda da dama. jami'an gwamnati sun ce adadin waɗanda suka mutun dai goma sha bakwai ne ciki har da 'yan sanda uku da faran hula goma sha hudu ranar 19 ga watan disamba ne wa'adin kabila na biyu zai cika To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton sun caciki juna jiya talata suka yi ta zargin juna da rashin kwarewar da za ta kai amurka ga nasara a yaƙi da ƙungiyar isis trump hamshakin ɗan harkar gine-gine mai kakausan lafazi wanda ke takarar mukamin siyasa a karon farko ya yi zargin cewa hillary clinton tana bayyana jahilcinta game da barazanar da ke tattare da 'yan ta'adda kuma wannan ya nuna bata cancanci zama shugabar ƙasa ba ya gaya ma wasu ɗaliban kwaleji a jihar north carolina wacce muhimmiyar fagen wato dagar yakin neman zaɓe ce ga dukkan 'yan takarar biyu cewa da ta ce adawar da yake yi da 'yan ta'adda na ingiza abokan gabar a nan mun ga cewa hillary wato ta sake nuna cewa lallai bata cancanci shugabanci ba ita ko hillary clinton tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka wacce ke hankuran zama shugabar kasar ta farko mace ranar litini ta yi zargin cewa kalaman trump na natsanar musulmi sun sa ya zama mai ƙara iza 'yan ta'adda wajen ƙara samun magoya baya hillary clinton ba ta fito yakin neman zaɓe ba jiya talata a yayin da take shirye-shiryen muhawara ta farko da za ta yi da trump ranar litini mai zuwa to amma ta tattauna da masu bayar da shawara kan tsaro na kasar kan hare-haren da aka kai a new york ta ce hare-haren da aka kai a amurka na baya-bayan nan su nuna cewa muna buƙatar ƙwararren shugabanci mai cike da natsuwa ba ta ambaci sunan trump ba to amma ta ce bai kamata mu harzuka muna ta kashedi da ɗaɗɗaga hammata ba a jawabinsa na ƙarshe ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka barack obama ya sake jaddada goyon bayansa ga aƙida zurkuwar jama'a da kuma majalisar ɗinkin duniya ya ce muna iya ɓullo da wata fiyayyar hanyar hulɗa da cuɗanya da kuma mu sake komawa tsarin duniya mai cike da rarrabuwar kawuna har mu kai ga tashe-tashen hankula irin na can baya bisa ga bambancin al'umma da ƙabila da jinsi da kuma addini ya ci gaba da gaya ma shugabannin ƙasashen duniya jiya talata cewa ina so in ba ku shawara yau cewa mu ci gaba da zurkuwa har mu koma baya. Obama wanda zai sauka daga mukamin shugaban kasa a watan Janairu ya taɓo ci gaban da aka samu a tsawon shekaru takwas a wa'adinsa, ciki har da rage tsabar talauci da warware takaddamar shirin nukiliyan Iran da maidau da hulɗa da ƙasar Cuba da kuma cimma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan ɗumamar yanayi. labaran duniya kenan kuka saurara Toma da labarin mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin New York inda ake gudanar da taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga rahoton da abokin aikinmu Ladan Ibrahim a yawa ya aiko mana daga zauren taron. a ci gaba da tattaunawa wanda ake yi a zauren taron majalisar ɗinkin duniya wannan karan cikin shugabannin da suka yi jawabi ko sun hada da shugaban amurka barack obama da shugaban muhammadu buhari na najeriya sai dai kamar kullum sakataren majalisar ɗinkin duniya ne banki mun ya buɗe taro da jawabi kuma wannan karan ya jaddada batun muradin karni ne ya ce an jima da cimma matsaya kan wannan batu da kuma wasu batuwa amma fa har yanzu akwai sauran rina a kaba banki mun ya fara ne da batun canjin yanayi wanda ya ce sautari wannan taron da shugabanni ke taruwa wata dama ce da ke ba su damar sake duba inda a kwana a kan batutuwa kuma ina za a tashi sakataren ya ce matsayar da shugabanni suka cimma ya kara ma majalisar kwarin gwiwa kuma za ta ci gaba da shigewa gaba domin zakulo batutuwan da aka yi matsaya a kansu tare da ganin an aiwatar da su domin jama'a ya ce shugabanni su kwana da sanin cewa nauyin yaƙi da talauci ta'addanci yana bisa wuyansu ne don haka suna bukatan juna domin ci gaba da inganta rayuwar al'umma. The high-level political forum has taken its place as a central platform for global follow-up and review. Mutuwa da dama muke magana a kai muna nanatawa ta haka ne kawai za mu sa ran gaba ta yi muna kyawu mu faɗa mu cika kana mu ɗauki nauyin duk abin da muka aikata na abin da ka biyo baya na wasu ayyukanmu muradin ƙarni dai sanannu ne kuma fitattu kana ana buƙatar su a kowane lungu na duniya ya ce to muddin fa ana son a ci gaba dole ne sai an cimma matsaya akan waɗannan batutuwa shi ko shugaba obama cewa yau yana magana ne na ƙarshe a matsayinsa na shugaban amurka a zauren wannan taro kuma bakin gwargwadon hali an samu ci gaba daga lokacin da ya karɓi mulki kawo yanzu ya ce kama daga halin tangal-tangal din da tattalin arzikin amurka ya shiga zuwa lokacin da suka saita shi kana suka ɗora a kai shugaban ya ce kana sun tinkari batun makamin nukiliya da wasu kasashe cikin hanyar diflomasiyya kuma suka yi nasara akan hakan shugaba obama ya ce haka kuma sun sake kula dangantaka da kasar cuba wadda suka dade suna gaba tsakanin su sai kuma marhabin da suka yi wa zaɓaɓɓen shugaban kasar miyama cikin wannan zaure ya ce haka kuma tsarin da suka shimfiɗa ya sa yau jama'ar amurka na iya ciyar da kansu ba tare da su ɗin goshi ba kuma suka samar da tsarin dogaro da kai ba zama wa ci ma zaune ba sai dai kuma da ya koma kan rawar da gwamnatin su taka akan wasu hukumomin kasa da kasa shine sai yake cewa we have made international institutions like the world bank and the international monetary fund more representative while establishing a framework to protect our planet from the ravages of climate change. This is important work. tsari zama kowa na iya amfana da ayyukansu ba wai sai wasu keɓaɓɓun ƙasashe ba ko mutane hawa kuma mun samar da tsarin kare 'yan gudun hijira ta da baiwa batun canjin yanayi muhimmancin da ya cancanci a bashi ba shakka waɗannan abubuwa da muka yi sun kawo bambanci a rayuwar al'umma a sassan duniya daban-daban dai shi ma shugaban najeriya ya gabatar da nasu jawabi amma kafin haka sun yi tattaunawa bayan fage da shugaba obama to da yake ban samu zarafin zantawa da shugaba buhari ba ana tambayi gwamnan jihar zamfara ko waɗansu batutuwa ne shugaban ya tattauna da shugaba obama da ma sauran takwarorin nasa wannan taron mahimmancin shine sanin menene damuwar ƙasa sannan kuma ya za a yi a haɗa kai domin kamar yadda suka ta bayanai cewa idan wata ƙasa tana da matsala to ba in ka matsa gaba za ta shahi nahiyar ta fito idan ta shahi nahiyar ta fito za ta shahi duniya gaba ki daya saboda haka suna iya kai yansu domin su tantauna a gane hanyoyi musamman kowannen su mahiyawan suka bada jawabai sun yadda da halayya musamman shugaba obama ya bayyana cewa halayyar da tattalin arziki ke ciki a yanzu da talauci damuwa da suka haɗu a nan suna da hanya ɗari da suka iya tsamo duniya daga cikin abin da ke ciki tun daga kama talauci da yaƙe-yaƙen da aka yi da faɗace-faɗace da aka yi. Amma a jawabin na shugaba Buhari ko ya taɓo batutuwa ne da dama wanda ya ce suna addaban Najeriya kuma ana shawo kansu sannu a kan hankali. Shugaban bai ɓoye cewa akwai matsala ba a Najeriya amma ya ce gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba. Ladan Ibrahim Aiwa, murya Amurka daga zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york mulkin kai ba son kai ne ba ba mi ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci To a gaida Malam Ladan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 21 ga watan Satumba ta kowace shekara a matsayin ranar wanzar da zaman lafiya a faɗin duniya. Wakilinmu Babangida Jibrin ya nazarci burin keɓe wannan rana ga kuma rahoto da ya haɗa mana. a sakonta na bana domin bikin wannan rana babban darakta a hukumar unesco madam irina bukoba ta bayyana fatan da ake da shi na samun wanzar da zaman lafiya a fadin duniya baki daya al'amarin da zai tabbatar da kawar da cin zali fadace-fadace da yaƙe-yaƙe a tsakanin al'umma abinda kuma ta ce yanzu haka ke zama karfen kafa tare da haifar da 'yan gudun hijira kimanin miliyan sittin da biyar. taken bikin da madadai shine wanzar da zaman lafiya tare da aiki da zaman lafiya kafada da kafada da shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya na ciyar da al'umma gaba kama dai daga nan najeriya zuwa wasu ƙasashe na gabas ta tsakiya hamma da tarayyar turai da ƙasashen amurka rikici walau na ta'addanci ko kuma yanki na ci gaba da kawo cikas a ƙoƙarin da hukumomi da gwamnatoci ke yi na wanzar da zaman lafiya a kasashen duniya daban-daban a nan najeriya dai rikicin boko haram ya zame karfin kafa wajen wajar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umma inda yanzu haka miliyoyin al'umma aka raba su da gidajensu tare kuma da wanzar da dubban 'yan gudun hijira a sansanoni daban-daban da kuma yanzu haka ke zaman jiran taimako daga gwamnatoci da al'ummomi da ma kasashen duniya baki daya akasari dai masu lura da harkokin zamantakewar al'umma da siyasa na ganin muddin ana buƙatar zaman lafiya wajibi ne shugabannin siyasa da na addini ko kabilu su manta da bambance-bambancen da ke tsakaninsu domin tafiya tare a kuma tsira tare kamar da wani mai sharhi malam sanusi hassan ke cewa a nan ka lura daga lokacin da ka raba kan addini to ka raba ma zaman lafiyar najeriya ka kuma raba haɗin eh, kan najeriya to kowane darasi 'yan najeriya ko najeriya za ta koya daga wannan rana ga dai alhaji abubakar muhammad kai ka sani ni na sani tun da ba adalci me wannan amfani ranar ba ta da amfani muddin duk duniya in ba za su rinka adalci ba ko a najeriya ne ko a amerika ko a rasha ko ina ne wallahi duniya ba za su zauna lafiya ba domin allah bai san zalunci abinda kuma za a zura ido a gani shine ko jama'a za su mutunta wannan rana a duk inda suke a duniya baban ya jibrin murya amurka daga lagos mu zauna lafiya baki daya haka yake to idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji yadda wannan ranar take da tasiri a jihohin plateau da kuma bauchi na najeriya Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1 da minti 16 na asuba ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin matakan gwamnatin Buhari kan tattalin arziki za su kai labari, Dr. Lawal Habibu Haya ya ce aikuwa amma in an hada da haƙuri. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Walhalun da 'yan Najeriya suke sha sakamakon koma bayan tattalin arziki kusan ya zo ƙarshe, in ji waɗanda aka danƙa amanar tafiya da tattalin arzikin da waɗanda suka hada da ministar kuɗi Kemi Adeosun ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare Udo Udoma da kuma gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Ministar kuɗin ta ce hakan nan gwamnatin ta tarayya tana ɗaukan wasu matakai na sauƙaƙa jama'a raɗaɗin matsin tattalin arzikin ta wajen aiwatar da shirye-shiryen tallafawa jama'a da gwamnatin shugaba Buhari ta ayyana. Domin haka muka gayyato Dr. Lawal Habibu Yahaya, shugaban sashen koyar da harkokin kuɗi da banki a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano. Tambayar da na fara masa ko ita ce, shin waɗanne matakai ne gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka ko ta kasa ɗauka waɗanda suka jefa Najeriya cikin halin matsin tattalin arziki da ƙasar ta faɗa yanzu? Harkar tattalin arzikin ƙasa. Hmm. Wato abu ne da yake ko a ina a duniya yakan je ya dawo ma'ana ya hau ne ya sauka. Hmm. Kuma ya danganta da irin ma'amalantar gwamnati da yadda harkokin cinikayya da zamantakewa suke faruwa zamantakewa ma'ana kamar samun tsaro samun kwanciyar hankali yadda 'yan kasuwa za su shigo su kasuwanci da sauransu sannan kuma da yadda ita kanta take samun wato kudin shiga da yadda take kashe su da tattalinsu hmm. saboda haka waɗannan abubuwan sukan canja lokuta zuwa lokuta gwamnati ko a wani zubin a samu sakaci ko kuma wani abun ma ba sakaci ba ne daga yadda yanayin kuɗin ke shigowa ne kamar misali ba yadda gwamnati za ta yi kuɗi in mai ya kare a duniya wannan ba sakacinta ba ne to irin waɗannan abubuwan duk suna faruwa gwamnatin da ta gabata misali ta allah ya taimake ta a zaman da ta yi shekarunta ta samu wato abin da sama da tiriliyan hamsin da ɗaya hmm. wanda kuɗaɗe ne masu yawa wato kuma sai aka sami rashin sa'a ita wannan gwamnatin da ta zo a lokacin man nan da muka dogara a sama da kashi tamanin kacokan kan mai kasuwarsa ta karye to daga sanda kasuwarsa ta karye kuma mu bukatan mu a abubuwan duniya suna da yawa ma'ana ƙasa ce da take da wato mutane sama da miliyan ɗari da ashirin ko arba'in amma kusan ta gaba ɗaya mafi yawa musamman shinkafa da alkama da lemuna daga kasashen waje suke shigowa suwo kaya daga kasashen waje yana buƙatar ƙasa ta sai da wani abu nata ko 'yan ƙasar ta sai da wani abu na su samu kuɗaɗe wato na dala wanda da shi za a zo a canjar domin a siyo buƙatun yau da kullum na ƙasa a irin namu yanzu ƙasar nan yadda ta dogara ka cokan akan kan harkar wato shigo da kayayyakin abinci muna kashe a shinkafa kawai dala kusan biliyan shida tana tafiya shi ne in ka juya ta kudin najeriya wato biliyan ɗari bakwai da ashirin muna kashe shi a shigo da shinkafa mu kashe biliyan ɗari uku da ɗari hudu da talatin da ɗaya a shigo da alkama da harkokin fulawa da sauransu nemo kurum wannan na sha na gwangwani wanda duk za mu iya sana'antarwa muna kashe biliyan ɗari da sittin da biyar wannan idan ka duba daga kan wato ƙungiyar masu sana'antar da kaya man ita da kanta sai da ta yi wannan kukan a lokacin ah, wanda ɗaya daga cikin kuma bayan haka sai in ka duba za ka ga cewa abin da muke kashewa a abinci ya kai tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari uku da goma sha shida. Hmm. To, ya ilahi mun shiga cikin matsala saboda yanzu kuɗin shinkafa kawai in za mu kashe biliyan shida a shekara kuɗin da gwamnati za ta samu bai wuce biliyan goma sha biyu ba. ta yaya wannan sauran bukatu na yau da kullum shigo da injina da sauran da masana'antu za su samu. Dr. Lawabi me ga 'yan kasuwa da suke da kudaden su hannu suna so su je su sayo abincin nan su shigo don me yasa ba za a basu su shigo da shi ba tunda gwamnati ba kudin gwamnati suke dauka ba na hannun su ne. Ba da ai idan ka kafa kasa akan cewa babu wani wato tirike kowa shigo da abin da yake so ya sayar to ba ƙasa ka kafa wadda za ta zauna da kanta ke kanta arziki ba idan za wannan shinkafar da za a shigo da ita wato babu taimakon da kamar yadda wani shehin malami profesa Fat Otomi yake faɗa a Lagos yake karantawa na ji daɗin maganar su saboda ya kamata a yi irin tunani irin wannan babu taimakon da aka yi ƙasar nan irin rufe bodoji ko ina a shigo da abinci mutane ba za su ji daɗin kalmar nan ba amma a gaskiyance in dai ana son ƙasar nan ta tsaya da kanta kuma al'umma ta amfana saboda duk kuɗin mai ba wai al'umma ne suke amfana ba gwamnati ce take amfana ta kuɗaɗe suke shigowa amma idan ka tabbaka aikin noma ba wato na ɗaya shigo da shi duk sanda kace ka buɗe ba wato wannan bodoji kowa shigo da abinci to na cikin kasarka ba zai daraja ba. Dr. Lawal baka jin cewa an yi hanzarin rufe kan iyakokin ma'ana ba wato abincin bai wadata ba. ai idan ka ce sai ka wadatar da abincin waje sannan za ka fara na gida to na gidan ba zai daraja ba zai yi wa ai sai ka rufe babu wata ƙasa da ta canja manhaja da wato manufar tattalin arzikin ƙasarta sannan kuma babu wani abu da ijijjiga babu wani wanda ya wahala aka miƙe kowace ƙasa wato idan za ta canja manufarta ko ta siyasa da zamantakewa ko ta tattalin arziki mutane dole sai sun ji a jikinsu misali idan ka ce za ka canza yanayin siyasa da yanayin tsaro da yanayin zamantakewa za ka koyar da mutane wata ɗabi'u da wata manufa ka yaƙi da eh, eh, misali rashin ɗa'a da sauransu duk mutane sai sun ji wannan takura hmm. haka tattalin arziki yake daga sanda kace za ka juyar da daga inda yake tafiya ka canza shi wato daga abin da ake kira consumer society to producer society daga waɗanda su aikinsu su ci da kuma waɗanda suke sana'antarwa to ba labudda dole mutane su shiga wata yan gajeriyar wahala jirgin rollins a ghana ba zagin da bai sha ba a lokacin da ya rufe bodojinsu musamman a kan kayayyaki na tufa yanzu idan ka je ghana sama da kashi arba'in da biyar zuwa na shida na kayan da suke sawa hatta shi tsohon shugaban kasar da iyalansa za ka ga kayan da gane ta sana'antar ne. Dr. Lawal idan haka ne me yasa masana tattalin arziki suke sukar manufofin wannan gwamnati kan waɗannan hali da ake ciki wasu na aibanta ta cewa wannan koma bayan tattalin arzikin da sakacinta al'amuran suka faru. A ai shi wato sanin tattalin arzikin ƙasa yana da manhajoji daban-daban. Akwai masana tattalin arzikin ƙasa da suka fi tafiya alakanta ci gaban ƙasa ko rashinsa daga yadda hulɗar kuɗi take shigowa ko take fita ko ake tsare kuɗin ko ake bayar da shi ko da sauransu wato monetary economics wanda suka fi duba da harkar kuɗi fiye da waɗansu ɓangaren wanda su kuma developmentalist ne wanda suka fi ganin kamar wato ci gaban mutane da yadda za'a yi saboda haka wani zubin fuskanta ko ganewarka ko iya tunaninka yana bambanta daga wannan masani tattalin arzikin ƙasa da wancan shi yasa babban hikima ake kawo mutane daban-daban masana daban a tsarin tattalin arzikin ƙasan ma a ɗauko mutane daban-daban wanda suka san fanni-fanni daban a haɗa soje ɗaya su gwara su fito da wani abu guda ɗaya ko wata manufa da za a iya bi hmm. wannan yana da nasaba da mai yiwuwa gwamnatin ba ta yi wannan yadda ya kamata ba saboda haka sai ta buɗe hanya ga waɗanda suke ganin ba abu irin tsarin tafiyar da tattalin arzikin ƙasa da iri daidai da tunaninsu da karatunsu ba sannan siyasa tana shiga ciki wa'yansu suna ganin cewa wannan wata dama ce tun da mutane sun shiga wato rashi da babu su yi amfani da wannan dama ko da sun san cewa wannan a manufa daga ƙarshe za ta fitar da mutane za ta taimaka mutane e, e, sai su yi amfani da ita saboda samun wata dama ta siyasa su nuna gwamnatin ba ba. Idan waɗannan bayanai da ka yi ko da mutumin da bai fahimci tattalin arziki ba ai zai ce a in dai haka ne ai abin na da kyau bari in dan saurara me yasa ƴan Najeriya ba sa saurara wa gwamnatin? Wallahi a nan wajen shine inda aka samu kuskure wajen gwamnati. Wato canjin tattalin arzikin ƙasa ko zamantakewar mutane ko siyasa yana buƙatar wato abin ma da ake kira farfaganda shi yasa in gwamnati za ta tafi yaƙi sai ta yi farfaganda ta yi kafaɗan bayanai ta yi ta ƙoƙarin wayar da mutane a kan su masu aro da wannan fashin bakin Allah kama ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin dr lawal habibu haya da kuma cibahiro diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice jami'ai a Amurka sun tuhumi mutumin da ake zargi da kai harin bon haifafen kasar Afghanistan Ahmad Khan Rahami. wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ce an kashe mutane aƙalla 44 a jamhuriyar demokaradiyyar congo a tashe-tashen hankulan da aka yi cikin kwanaki biyu da suka gabata ɗan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump da ta jam'iyyar democrat hillary clinton sun ce ciki juna jiya talata kan batun yaƙi da ta'addanci a amurka a jawabinsa na ƙarshe ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka barack obama ya sake jaddada goyon bayansa ga aƙidar surkuwar jama'a da kuma majalisar ɗinkin duniya sannan a hasashen manyan jami'an diflomasiyya da dama game da yarjejeniyar tsagaita wutar siriya bayan harin da aka kai kan tawagar motocin dakon kayan agaji ranar litini. shine yarjejeniyar ba ta wargaje ba ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta taimaka ma siriya mai mambobin ƙasashe da ƙungiyoyi ashirin iss a takaice ta yi taro na tsawon kimanin sa'o'i wato sa'a guda jiya talata a birnin new york ta kuma yanke shawarar ƙara taro ranar juma'a yarjejeniyar tsagaita wutar bata mutu ba abinda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gaya ma manema labarai kenan yayin da ya fito daga taron na issg an yi imanin cewa tsakanin syria da rasha wata ta kai harin jiragen sama kan tawagar motoci 31 na dakon kayan agaji da ke dosar birnin aleppo na kasar syria daga kan iyakar turkiyya To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryenmu na yanzu sai kuma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za ku ji yadda yunkurin wanzar da zaman lafiya ya tasiri a jihar Plateau da ta yi fama da tashe-tashen hankali. Kafin mu sallama bari mu ka gaisuwar ta'aziya ga abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri domin rasuwar babbar yayarsu Fatima Mamman Sani Makeri a unguwar Yalwa Kumasi Ghana. wadda ta rasu jiya da asuba za a kuma yi mata addu'o'i gobe alhamis idan allah ubangiji ya nuna mana allah jikanta ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen kamar kullum za ku rika sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a dandalin voa kafin mai sallama baki daya alheri ke muku fata alheri sai kuma zuwa da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana